الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وغسل قوباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصونا بالله إسعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت أن السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجزه شيء ولا يتآدم وانصرنا على أعدائنا وأعدائك هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة وأجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب أهزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم كدهم ودمرهم جميعا كما دمرت فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اللهم عليك في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليه سلطانا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤبر بعد اليوم اللهم أنت عددي وأنت ناصري بك أسول وبك أجول وبك وقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا علونا علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد وأشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin abin da na darasinmu suratu al'azabi wato jiya mun kwana aya ta 32 to bismillah al'amma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء أخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ta Allah ya ce ya nisa annabi ya kuma ta annabi ku hasan da sani lasunna ka ahadi minan nisa'i ba ɗaya kuke da wani guda cikin mataye ba kowa abin na matan malami kuke don haka ba ɗaya kuke da sauran matan da ba su da matsayi irin naku ba in takaitun Allah in kun ji tsoron Allah fa inna kunna a azama min gairi kunna in kun ji tsoron Allah to lada ku ta dar girma bisa gano wani wanda ba ku ba fala ta khadana bil qawli lir abin lir rijali in za ku yi magana kada ku yi wa mazan da ba mijin ku ba magana sannu sannu wa yadda ma alladhi fi qalbihi maradu wani wanda cikin zuciya ta akwai rashin laya na minahici sai shi kwadayin wani samun wani abu gare ku ai nifaqun wanda cikin zuciya ta akwai nifaqun aw fujurun ko fajirci wa qulna qawlan ma'rufa amma kuma in za ku yi magana ku yi magana mai kyau wanda an ka sani mai kyau ai husnan wato mai kyau ida ana riba wanda za ta nisanta ku daga shakka wa ma'ana ma'rufa da yace ma'rufan hu addini magana wadda addini ya wajabta ita ce maarufa wal islamu wadda musulunci ya wajabta inda alhajatu ilai in akwai bukatar yin magana min kudu in fi ba tare da tawadi cikin magana ba fa innal mar'ata yudlabu minha algilza ita mace ana neman ta yi magana mai kaushi fil maqali wajen magana wa ta khashina sauti ta yi sauti mai kaushi wato wanda ba ya da sanyi idza batil ajaniba in za ta yi magana da maza mani santa gare ta likadda ya dama ifiha don ɗebe mani gare ta saboda mace da ta yi magana sannu-sannu ga wanda ga wanda ba ya da imanin kwarai sai ya ga awa so ne ta kai daga nan sai ya shigo ya ɗora jan hankalinta ga abin da ba daidai ba so ake in za ta yi magana ga duk wani wanda ba ajanabi ta ba to ta yi magana mai kaushi kamar tana magana da ɗanta tana sako mai magana da ƙarhi haka magana da dai babu alama wani sanyayawa cikinta to haka ake so mata su yi da mazan da ba mazansu ba Allah ya gafarta mana kuma wa kanna fi kunna. wa qarna fi kunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا to kuma abin nan mata wa karnafi buyutukunna ku zanna abin nan cikin gidajenku ko wa ku tabbata fi buyutukunna cikin gidajenku ay min alqarari asaluhu abin nan aqarirna wato bi kasarin ra'i wa fatahiya aqararna min qarratu wato idan abin nan ka samu wuri ka zanna بفتح الرأي وكسرها wa kasariha qulibat harkatar ra'i ila alqafi wa kuzifa wato wa kannabi kunna ku zanna cikin gidajen ku ya ku mata wala tabarrajana kada ku dora hita irin ta jahiliya abinda yake ce mata baruji na jahiliya mace ta hita babu kimci fuska ta ga hili ta kalli maza maza su kalle ta to hita jahiliya kenan to mata kada ku yi irin haka nan in za ku hita kowace ta ruhi idanunta ta babbarin huskarta ta kalli maza maza su kalle ta alama shedana kenan alama ce alama shedana wato ba ta kunyarsu to kada ku yi irin wannan hita ta jahiliya ya kuma ta ku yi hita ta shari'a idan za ku hita bitarki ihda ta aini min asalihi wato wala ta wala tabarrajana abin na tabarujal jahili ta hula kada ku yi hita irin hita jahiliya farko abinda a hita jahiliya farko ma ƙablar islam hitar da aka yi kamin zuwa musulunci min izharin nisa'i hunna lirijali kun san kamin zuwa musulunci mace tana hidda wurarenta masu kyau irin huskarta da wuyanta da kunnuwanta da gashin kanta tana hidda su da tahin ƙafafunta tana fi suwa maza na gani kun sannan mata ka kawa waɗanga wurare to tana hidda su ga hili a da to shine sai Allah ya ce to wannan ita ta jahiliya an kashe ta kala ibn adiya wallazi yadharu abinda yake bayyana annahu ashara lil jahiliya Allah ya ishara ga jahiliya Allah ce adrakatha wadda abin na ita matar ta riska wa umirna sai aka umarce su ga wannan lokaci an ka umarce su bin naqalati an siratihin fiha su canza daga tarihin da suke da shi ga wannan jahiliyar su dawo ga tarihin musulunci wahiya ma kana qabla shari'a su baro abin da suke kamin zuwa shari'a mai abin na na min sirata al na tarihin kahirai la'annahum kanu lagirata indahum dan su kahirai ba su da kishi shi yasa kahiri na iya barin mata ta ta yi ta duk ta don bai da kishi kowa ka ganinta ta haka na ya gane ta shi bai da kishi alade ya gaci don haka bai da kishi lagira ta indawo wa kana amrun nisa'i duna hajibatin duna hajibatin al'amarin mata lokacin babu shamaki wato ba a ruhe su wa abin nan waje aluha sanya irin wannan jahiliya a wula shi ya cancanta a nan bin nisbati ila ma kunna alaihi dangane da abin da sun ka kasance rai walaisal ma'ana an na sammata jahiliyatan ukura ba ana ni akwai wata jahiliya nan wurin ba kuma wa qadi wa jahiliya ala tilkal mudda wannan lokaci kamin zuwa musulunci lafazin jahiliya ya auku gare allati qabla al-islam wanda ya gudana kamin zuwa musulunci to shi ake nihi intaha abin nan jamal wato iyakar abinda tafsirin jamal ya ambata kenan qultu nitti hadha ahsana indi wannan bayani yayi kyau a wurina kuma wa abin nan wa aufaqu li sura shi ya yahe muwafaqa ga abin da sura take koyarwa alladhi huwa izalatul adati jahiliya wanda tana karantar da a da al'adun jahiliya ai al'ula jahiliya ta farko wa amma ta ukhra amma wata jahiliya fa hiya ma kana yaf'aluhu fasakatun nisa shine abin da fasikan mata ke yi fil islami cikin musulunci sun shigo musulunci suna aikata shi wa bayyana bayyana ha wannan ya bayyana hukuncin wannan jahiliya fi qaulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna kasu bayyana qawasu illa ma zahara mina sai abin da ya bayyana gare ta domin fasikan mata suna yin wasu al'adu na bayyana duraren ƙawarsu har da tuwahi za su ɗunka sai su ɗunka masu maci jikinsu kwarai suna taya jikinsu na motsi to fasikan mata su kan yin haka nan saboda haka wadda ka gani da irin wannan al'ada tana da alaka da suwa abinda fasikan mata ka yi kuma Allah ya bayyana hukuncinsu ya ce a'a kada ku bayyana wala dina zinatahunna kar su bayyana kawarsu don haka in mata za su hita daga gidansu to su tabbatar da kawa duk inda kawa take sun ta. illa ma zahara mina sai dai wadda ta bayyana wadda addole ya ani ne kamar tahuna hannu walwaje bin nisbati la ajanibi da huska inda ya zama akwai ajanib wato manisanta abin a ofis salati ko kuma kamar a cikin sallah waƙar taƙaddama fi suratun eh, nuri kuma bayani ya gabata can suratun nuri sun ma'amara hunna sannan allah ya umarci mata bi ikamatin dini domin macen da bata tsare jikinta da kyau ba ba za ta iya tsaye da ibada da kyawo ba saboda haka wajibi na ga namiji idan ya aure mace ya yi ƙoƙari ya ga ya fara daidaita wato ƙawarta takwan ya fara daidaita ta ga al'adun shari'a sannan yaka iya azata ga tsaye da ibada da kyawo to Allah ya ce subhanahu wata'ala su yi ƙoƙari kuma su tsaye da addini da kyau wa aqimina salata ku tsaye da sallah ya kumata a tsaye da sallah da kyau domin ita sallah abin da ya ce a tsaishe ta tanha an fasha wal munkari tana hana alfasha da kuma abubuwan kyama in mace ta tsaye da sallah da kyau to da izina Allah za ka ganta tana kama jikinta in za ta hita alama ce ta mace ba ta sallar kwarai kaga ta tashi ta ta dauki dan gyale ta azaga kai to mace nan ba ta sallar kwarai yar ta ba ta sallar kwarai to ya kamata ga mijinta ya lura da ita kuma ya ga ya dawo da ita ga hanyar Allah wa na zakata kuma ku bada zakka ya ku mata duk wanda adda dukiyar da ta kai a hidda zakka to ta hidda zakka ta tsaye da sallah da kyau sannan kuma ta bada zakka sannan wa ina Allah wa rasula ku yi ma Allah da'a kuwa manzo ne biyayya fi ma ya amuru bihi ga duk abinda Allah da manzo ne suke umarni da shi wayana anu da kuma abinda yake hani gare shi inna ma yuridullahu ya kuma ta dama Allah yana nuhi li an kuma rijisa don ya gusar da kazanta gare ku ai al isma wal jahiliya ya gusan muku da kazanta shine sabo da kuma al'adun jahiliya ba matsa muku na yayi ba ba cutata muku na yake ba abinda musulunci ke so ya gusar da al'adun jahiliya wa yi diya bi kuma nasu sai mutane su yi koyi da kowa watar tafi obi zalika daraja tukun sai darajojinku ta ɗaukaka domin duk wanda ya yi ƙoƙari ya rike gaskiya tun ba a gane ba an ka gane an ka biyo shi ana koyi da shi to daraja ta ta ɗaukaka a halar baita sharif ya ku mutanen gida mai daraja baita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gidan manzo wa zauja ta khairar khalqi matan hiyayya halittu wa ha mai shiryar da al'umma gaba ɗai wa yi ɗahira kummin kulle ma yi najisul muru'a kuma Allah na so ya tsarkake ku daga duk abin da ke sa kazanta ga almuru'atar insaniya mutunci na mutum ya tsarkake ku ta ɗahiran tsarkakewa wannan shine abin da Allah ka nihi to kun ga an faro daga gida annabi to kun ga gidan kowa ana buƙatar mata ne su yi koyi da mata annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka so ake kowa ya ladabta ladabi na shari'a inda duk mace za ta hita ta ruhe kawahonta ta samu doguwar taguwa ta sa in ba ta iya sa doguwar taguwa da ka ruhe kawahuwar ƙasa ta samu sab dogo ta sa ta ruhe kawahon kawahon abba a son a gani sannan ta ruhe jikinta duka ta kawo niƙabinta ta sa ta ɗaure idanunta shi kenan ta wuce to haka ake so kowace mace haka ake so ta yi idan za ta hita yadda kuka ji an ba da umarni ga mata annabi to haka ake so kowace mace in za ta hita haka ake so ta hita duk hita ta gargajiya hita ta jahiliya a kauce mata a dawo ga hita ta shari'a wato shari'ar Allah subhanahu ta'ala Allah ya gafarta mana kuma Allah ya gafarta ma 'yan Najeriya musamman arewa Allah ya gafarta ma 'yan arewa domin babu shakka sun yi abin da ya kamata wajen rihe jikinsu da kuma kama jikinsu in dai ba guda-guda ba waɗanda ka ganin sun waye sun sha karatun boko ba su sha komi na addini ba to su kaɗai ne ka hitowa huska ga hili ta kalli wanga-wanga kalle ta ko kunya ba ta ji domin alama ce ta rashin kunya mace ta hito idon ta ga hili ta dibe maza maza su dibe ta to alama ce ta rashin kunya to in dai ba waɗanda ba su karanci addini ba to su ɗaya na ka gani da irin waɗanga al'adu to su ma roƙon da muka yi musu Allah shi musu mawabaka su masu dawo ga shari'a wadkurna wadkurna ma yutla buyuti buyutikunna min wal hikmah إن الله كان لطيفا خبيرا to Allah ya ce kuma wazkurna ya ku ku tuna ma ya ku annabi sallallahu alaihi wasallam ku tuna ma yutila fi ayoyin da ake karantawa cikin gidajenku gidan malami ba ɗaya yake da gidan da ba na malami ba gidan malami kullum karance karance aka yi ciki ne to waskurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna da ayoyin da ake karanta a cikin gidajenku min ayatin na ayoyin Allah na alkur'ani wal hikima ku tuna da hikimar da ake karantawa na al'ahakamu wato sunna wa antunna tunna a haƙo bitamassuki biha ku dinnan ku ya hikamata ku yi riko da abubuwan nan da ake karantawa ƙabla sa'irin nasu kamin sauran mutane bi hukumi sabiqiyya da hukuncin gabata don hukun ka riga kowa wurin allati abin nan fustun na biya wadda kun karabanta da ita inna Allah kana latifan bi auliyaihi lalle Allah ya kasance mai tausayawa ga masoya ne khabiran kuma masani bi jami'a khalqi da duka halitta ta ya Allah ya latifu ya khabir Allah da tausayinka da hubraka kwarewarka da saninka Allah ka shirya matayen musulmi gaba ɗai dukkan matayen musulmi Allah ka shirya su maza ma abin nan ƙanana da manya ka shirya dukkan ɗiyan musulmi gaba ɗai kuma Allah saboda girman ka ya ko ya khabir Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya kuma zaɓaɓɓen shugabannin Najeriya da na jihohi Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai. yadda za su jagoranci mutane ga abin da kaka so kana da da shi ya Allah ya laɗifu ya khabir sun bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana na hadhihi al-ahkam lalle waɗannan hukunce hukunce allati nudiba ahla baitin nabi alaihi wasallam ilaiha wanda an ka kira matan gidan annabi zuwa gare ta to laysa qasiratun fi haqqihin nafaqar bata takaita ga haƙƙin mata annabi ba bal hukumu ha amma ta ya gama kowa da kowa ala jami'in nasi ga dukkan mutane a abin na azzukuru wal inasu maza da mata fi kulli makanin wa zamani cikin kowane lokaci kuma cikin kowane bagire faqala innal musulmi. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا innal muslimina lalle musulmai maza war muslimati da musulmai mata wal muslim wanda ake cewa musulmi wato huwa man in qada zahiruhu shi wanda ga bayyane nai ya jahil amrillah ga al'amarin Allah baka gani ne da qahu ungul ko ina ko ina ya ya jayu ya yadda da abinda Allah ya ce bayyane amma boye nai Allah shi ya sani wal mu'minina wal mu'minati da mu'mine maza da mu'mine mata wal wanda a mu'mini man in qada batinahu wanda boye yi ta jayu amrillahi ga al'amarin Allah shi yasa aka ce ya hakikanin mu'mini Allah shi ya san shi tunda matsala ta ta magana ɓoye ta abinda boye ko wanda ba Allah ba bai san shi ba saboda haka wanda boye na jayu ga al'amarin Allah wasaddaka bi kulli ma jaa bihi rasulu kuma ya gazganta duk abin da manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam walƙanici na da masu ɗa'a maza walƙanita ce da mata masu ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala almudiyatu ya an ce almudiyatu masu ɗa'a wato wa'inda ke yi ma Allah biyayya ga dokoki ne alƙunutu ya an ce ƙunuti ana ne tawazo yin tawadi ga Allah Waladabu da yin ladabi ma Allah ya tare da Allah wasadiqina da kuma masu gaskiya maza Wasu sadiqati da masu gaskiya mata a sidqu fi abinda ake ce ma gaskiya ga addini huwa adamul gulufi kan mutum ya ketare iyaka ya zurfafa cikin sha'anin addini wato kowa ya tsaya inda Allah ya umarta shi aka ce ma gaskiya ga addini Ba'ul ma'amurati da kuma bin abubuwan da Allah ya ce a bi wanta ha'in da kuma hanuwa ana manhiyati ga abubuwan da an ka ce a bari bi kadare daka wato gwargwadon abin na iyawar kowa kowa yana yi na gwargwadon yadda yake iyawa sannan wasabiri na da masu hankuri maza wasabirati da masu hankuri mata an ta ga da'a domin ita ibadar Allah duk wanda bai hankuri ba ba zai iya ta ba domin duk wanda ka gani yana kokari ga ibada to sai da yayi hankuri babu da za a yi ka zama kamata sai ka yi hankuri ka dade wa da ya dade nan wurin ganin karanta muku wani malami ya ce ya dade ana ce mai sabitu albunani ya ce shekara ta 20 yana koyon kiyamun laili shekara 20 kullum ya tashi sai ya ji duk jiki ne ya mutu bai jin daɗi sai ya daure ya yi ce bai iya ba sai bayan shekara 20 ya zanto in ma bai tashi ba bai mako jin daɗi kun ga jikin ya saba ashe ba ɗaya rana ɗaya kaka tawa shi kenan wai kai ka zama kamar wani wallahi na so in raka a ɗari yau na kasa malam kaka zan yi kaka za ka yi raka a za ka yi yau raka za ka yi yau in ka ji sun biyu wajen kwana uku ka ji jikinka ya zaba da shidda to kai raka a goma da in ka jikinka ya biyu ka saba har ba ka jin daɗi in ba kai goma ba to kai sha hudu haka nan na aka yi ba wai ɗaya rana ɗaya rana raka a ɗari mada ya yi ba ka taɓa sabawa ba koyo aka yi kaɗan kaɗan a yi ta koyo saboda haka ya ce masu hankuri maza wasu sabirati da mata masu hankuri ga yin ɗa'a hankuri aka yi a rika koyo kaɗan ha a iya warkashi'in da masu tsoron Allah maza warkashi'ati da mata masu tsoron Allah ay na masu tawadi'i ga Allah alladhina yuhafizuna ala as-sagir wal kabir wa'anda ke tsarewa dokokin Allah karamar doka da babbar doka min amrillahi na umarnin Allah duk suna kokari su tsare su aka ce ma alkhashi'in wal mutasaddiqin da masu yin sadaka wal mutasaddiqat da masu yin sadaka mata maza da mata masu yin sadaka bi amwalin da dukiyoyinsu kun gani mutum ba zai zanna kwarai ba har sai an samu sadaka daga daga hannunai zuwa ga hannuwan wasu wato bi amwalihim juna yukhrijuna huquqallahi minha suna hidda haƙoƙin Allah daga dukiyoyinsu alwajiba na wajibi kamar zakka wal duba da na musahabi kamar sadaka ta ganin dama bi da hali gurgurun halinsu sa’imina da masu azumi sa’imati da mata masu azumi wato azumi nan da na farilla da na nafila shi ma kamar sauran abin na ibadodi ai as-sawm dakhilun fil islam shi ma musulunci ya shigo cikin wato azumi ya shigo cikin musulunci ka yi kamar wani ne mina sifati na sifofin ce almazakura waɗanda muka ambata walakin zakara hali ahamiyyatiha sai dai ya ambaci azumi a nan saboda muhimmanci azumi wa khifa'ul abin nan khiyanatu fiha da boyewar yaudara ciki mina makhluqati ga halittu don kun gani yanzu mutum na iya shako abinci nai ya sha ruwa ya yi gyashi sannan ya hito ya yi rahin a teku ya taho ya dora yin shiru cikin masu azumi a tambayi wani yaya ce wallahi azumi ga ya ba mu wahala yi wani ayin rana kun ga yaudara na a ciki yaudara ta kuma ya ɓoye ta kuma ta ɓoyu to don haka Allah ya ambatai don ya nuna muhimmanci ne a kama jiki ga azumi a bai yaudara a yi gaskiya cikin sha'anin azumi walhafizi na furuje wanda masu tsare farjojinsu maza masu tsare farjojinsu walhafiza ce da mata masu tsare farjojinsu anil harami daga haram domin kuma wannan abu na mai wuya saboda haka ya ambace shi anan zakarahu ya ambaci tsare farji ta zalika saboda wannan yana da wahala alan nafsi garai wa abin nan wa sha'awa sha'awa kuma min huzuziha wannan yana daga cikin rabon sha'awa saboda haka shi yasa ya ambaci tsare farji a kame sha'awa ya ku matasa a tsare sha'awa da kyau kowa kada ya ada sha'awa ta sai ga halaɗi ne don haka wanda bai mata ba ya yi ƙoƙari shi yi mata ba dole sai kayi gida kaka mata ba imata kai gidan haya ka samu gidan haya radda Allah ya kore maka sai ka yi aure eh, sai ka yi gida yanzu idan ka yana haka inda ka gana da hannun ganau sai ka iske mutum ya yi aure ya hayayyawa ɗiya ne sun yi aure sun hayayyawa ko su ma sun hayayyawa amma duk gidan haya suke ba kowa ka yin gida ba muna nan da hili ya zanga banza hili ga banza yanzu nan sai ka teka sai hili naira miliyan 400 hili guda gida guda na za a yi naira miliyan 400 wa kama ma ka tara miliyan 400 kai sai hili sannan sai ka yi an baka takarda rubuce na irin gina da za ka yi ba ka da irin gina da ka gada ma to munan ma don abu na gaban zana shi yasa kuwa gani yanzu nan kana iya zuwa wani wuri kaga mutu ya sai hili ko dubu ɗari bai kai ba in yana da dubu ɗari biyu sai shi azagi na ta dubu ɗari ya kuma yawa da ya ga dama kaga ga gidan masu kuɗi ga gidan talakawa kama wanda mutu ya ga dama to ba sai kayi gida ba a yi ƙoƙari a yi aure don a kare mutunci mutum ya kare mutunci ne shi aure ko gida haya na ko na aro ka samu daga bayan Allah ya hore ma na gina naka sai ka gina naka ba mai hana ma in kana da abin ginawa Allah ya gafarta mana ya shirya matasanmu wadhakirin Allah kathiran kuma da masu zikirin Allah da yawa maza wadhakirati da mata masu zikirin Allah da yawa fi jami'i mu'amalati a duniya wuya wal ukhra mu'amalar su ta lahira da ta duniya duk suna zikirin Allah a cikin wato suna tunawa da Allah fala ya amaluna amalan ba su aikata wani aiki illa ba'da ma alimu hukum Allah fihi sai ba an san hukunci Allah ciki shi ma zikirin Allah ne qala ma'az bin jabal ma amila adami wa amala an jalahu min ibamina ah, min azabillah dan adamu bai taba yan aiki wanda ka tsirar da shi daga azabar Allah ba min zikirin Allah bisa ga zikirin Allah babu abin da ya tsirar da dan adamu ga azabar Allah kamar zikirin Allah kai wasu ma malamai cewa sun kai wanda ka zikirin Allah ko azaba Allah ya kado da bisa ba ta faduwa gare shi in ba kuma ce ba cikin tafsirin ga namu wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati nan wurin mun karanta da ku nan wurin idan mutum na zikirin Allah ko bala'i Allah ya aiko daga sama bai haɗu mai sai dai ya haɗu can gaba gare shi to babu abin da ka tsirar da mutum ga azaba Allah kamar zikiri saboda haka ku yawaita zikirin Allah ga duk abin da za ku yi kuma ku yawaita zikirin Allah da sauran zikirori waɗanda kuke yi da tasbahu ku yawaita zikirin Allah Allah zai tsare ku kuku daga duk abin da kuka tsoro ko menene ko ba komi yace ku ambace ni in ambace ku yace ku yi zikiri na in yi zikirin ku ko ba komi wannan daraja na ka yi zikirin Allah Allah ya zikirin ka ko ba komi wannan daraja ne daga gare ka daga daga Allah zuwa gare ka to malamai abin nan suka ce wa qala umar umar dan hadabi ya ce abdalwa abdalu eh, min zikirillahi bil lisani zikirullahi inda amri wa nayi zikira Allah wanda ya daraja kowane wato ya dara yin zikira Allah da halshe daraja shine duk abin da zaka yi ka tuna da Allah duk abin da zaka bari zaka bari ka tuna da Allah to wannan zikira Allah ya yi da halshe daraja amma shi ma yi da halshe shi ka tuna maka kai zikira Allah wajen abin da sauran matsaloli wa zikirin lahi salasata anwa zikirin Allah kashi uku yake zikirin bilkalbi zikirin Allah da zuciya wa hu a ta'adim duk wanda ka zikirin Allah da zuciya to za ka ga makoma tai ya dawo yana mai girmamawa wal ijlali da darajantawa ga Allah wa zikiruhu bil jawari da zikirin Allah da gabobi al-imtisalu lil amri wan nahyi in ka ga mutun na zikirin Allah da gabobi wanda duk zikirin Allah yawa da gabobi ka ga sallah baya ta yanke mai za ka ga azumi bai yankewa da an gama azumin ga ana ramadana sai ga ya ci gaba da sita shawal. da an gama sita shawal sai ga ya ci gaba da azumin tanar da alhamis da ya dan taba sai ga ya ci gaba da azumin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan muka karanta da ku in ya kama azumi Aisha ta ce sai mun ce da bai kuma ci abinci da rana sannan ya aje kuma ya huta cikin huta ta yana azumi a tanit yana yi alama cikin hutawa ta to idan zikirin Allah wa mutum yawa to za ka gan shi haka zikiri na uku wa zikirin bin lisan yin zikirin Allah da halshi ne zikiri shi ne na uku ga daraja duka an ɗara shi daraja shi yin zikiri da halshe ɗai an ɗara shi daraja fal'awwal na farko zikirin Allah da zuciya a'ala shi ya yi daraja wa anhu a'kara ne. guda biyu ɗin ga na zikina Allah da gabobi na zikina Allah da harshe, duka asilinsu zikina Allah da zuciya ya kawo su wa na biyu yalihi ke bi mai zikina Allah da gabobi ga mutum na ta yawan ibada Shi ke bi mai la'annahu qiyamun bi huquqil ubudi abin ma'abudi. Don tsayuwa na da haƙoƙin wanda ake bautawa wal qiyamu bi haqqil ubudiyya da tsayuwa da haƙƙin bauta huwal shi ne abin da ake nihi wa thalithu na uku shi kuma Lahoma shi ne muƙaddama gare su wato fara haka ga mutum na yawan zikiri da halshi to yanzu zuciya na ansa sai gaɓoɓi su karɓa. wa natija ta Ano ma shi ne natija gare su Ƙalahu a shehu a zaruku sharhu risala shehu zaruku mai sharhin risala shi da wannan bayani saboda haka zikirin Allah na da daraja wani alhaji ya sha iska ya to wata makaranta ba gadada ya iske almajirai yabba kowannen su na abin nan dirhami dubu saba'in kyauta ban san ko miliyan nawa za su kama ba yanzu kowane malami da almajiri suka ansa ya ce kowa ya je ya sai suga mai isatai don shi adda waya ga almajirai sannan ya sai abinci irin wanda ya kaso sai almajirai suka zo suka zanna suka ce malam ya za a yi kenan mai kudin gado ya yi mu dubu saba'in kowane mutum guda ya ce bai yi mu ba wallahi ya ce ku taho mu ya gangara da su an ka hita da makaranta an ka shiga wani rahi cikin daji ya ce kowa ya ce allahu bar shi alliman ba su tashi ba sai da sun kai nabila raka a dubu saba'in Na nafila raka a dubu saba'in sannan sun ka hito suka ce wallahi don raka a guda ta dirhami guda daraja ya ce in ta kamata sadaka mu ma mai sadaka kun ga zikirin Allah da gaɓoɓi kenan to abinda ake so mutum shi ma ya saba amma masu kuɗi guna da cewa su kawo gudunmawa su suna ta yi ko ba ku yi kuma ku sun yi zikirin Allah da nasu gaɓoɓi kuma ku yi zikirin Allah da naku gaɓoɓi to abin da ake so kenan Allah ya ce taimake mu da mu da ko Allah shi mana jagora to Allah ya ce duk waɗanda ke zikira Allah da yawa a addallahu lahum maghfiratan Allah ya musu tanadin gafara lil ma'asi duk sabon da sun kai ya gafarta musu wa ajra azima kuma ya musu lada alƙawarin lada mai girma da ati ga wannan da'a da sun kai annabi ya ce duk mutumin da ya tashi da daddare bayan an shiga kwana ya falka ya yi alwallah ya tuwetar da mata ta da ta ƙi tashi ya ɗebo ruwan sanyi ya wanke mata idonta sai ta tashi ta yi alwallah ta yi nafila raka biyu ba mina zakiri na laha kathiran wadh ce, an rubuta su cikin masu zikirin Allah da yawa maza da mata saboda haka addallahu lahoma Allah ya yi musu tanadin magafiratan wa ajiyar azima in ka so ya anjima ka tashe ta ko yi nafila raka biyu Allah ya yi muku alkawarin gafara da ajiyar azima ban dai sa abin da za ku yi nan gaba ku bata lada ba amma da yanzu an baku saboda haka ku rika tashi da daddare a wajen wannan aya suke kawowa mutumin da har hadisi sun ka kawo wanda ya to iska kana kwana wane wane tashi lokacin sallah ya ka tashi da daddare kai nafila raka biyu an gafarta mai shi wannan da ya tashe ka duk abin da yawa Allah Allah ya yi mai tashe ka dai da shi bai yi ba kai ya tasowa an gafarta mai tun da ya tashe ka kai saboda tsananin son da Allah kai makiyamun laili wanda bai da mata hitar da shi hida ta yi Allah ya gafarta wa matasa kuma Allah ya bada abin aure dukkan matashin da ka san shi aure Allah ya bashi abin da zai aure kuma ɗan lokaci kaɗan daga nan zuwa ɗan lokaci kaɗan dukkan matasan mu Allah ya ba ku abin aure da yawan tambayoyin da kuka yi wa'anda ka nuna irin wannan matsala alama ce ta kuna son ku yi auren Allah bai ba da wanda ra'ayi ba to Allah ya ba da abin da ra'ayi matasa Allah ya ba da abin da ra'ayi Allah kuma ya kare mutunci ya kare imani Allah ya gafarta mana da mu da ku baki daya wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولما بين تعالى احكام تدهير الامه لو كتند الله يبين حكم al'umma الامه الاسلاميه تا مسلمينتي من رجس الجاهلية دقدر الجاهلية وأن الحكم يبتدئ kuma lalle hukunci yana farawa bi baitin nabiyyi tun daga gida annabi sallallahu alaihi wasallam liyasula iqtida'un nasi bidhalika don koyan mutane shi sauki da wannan to zakara sai Allah ya ambata anna hukumallahi wa qada'ahu lalle hukuncin Allah wato da shari'a tai azumin dole na la tajuzu mukhalafatu bai halitta a saba masa fa qala sai Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin kuma wa ga mu'mini namiji wala mu'minatin kuma wa ga mu'mina mace idza qadallahu wa rasuluhu amran ya Allah da manzo ne sun hukunta al'amari in Allah ya ce ga da za a yi manzo Allah ya ce ga wanda za a yi sallallahu alaihi wasallam to ba shi yawa ga musulmi ko musulma mace ko musulmi namiji an ya kuna lahumar khiyara su zama suna da zaɓi ai al'akhtiyar wato zaɓi mutum ga abinda Allah ya ce mutum ya ce to bari in diba in ga abinda zai yi to ba shi yawa hakan su zama suna da zaɓi min amrihin ga al'amarin al'amarinsu khilafa amrillahi wa rasuli su zaɓi wani al'amari wanda ya saba mu umarnin Allah da manzo manzonai li'annahu domin ya haka nan khilalin bi haƙƙin ubudiyya walakantawa na ga haƙƙin bauta wa bil hadithi cikin hadisi ya ce la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai yi imani ba imani kamalalle hatta ya kuna hawahu sai son rai na ya zamo ta ma ji ji'tu bihi bi ga abin da na zo da shi mutum ba zai zan musulmi na kware ba sai ya zama abin da Allah annabi ya zo da shi shi a abin da ya kaso duk wanda ya kaso abu in ya saba ma abin da annabi ya zo da shi to ya haita batun wannan abin to sannan ya zama mumini na kware Allah ka sa mu cikin su wa man ya'sillahu wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah kuma da manzonai faqad dalla dalalan mubina hakika ya bace bacewa bayananna ai bayyanan bacewa wanda a bayananna li'annahu taraka dariqal huda dan ya ba hanyar shari'a waraja ila akhlaqil jahiliya ya dawo ga dabi'u irin na jahiliya kama kana baitun nabi sallallahu alaihi wasallam mawdu'it tajriba kama wanda gidan annabi shine ba gidan jarrabawa wa zatu shay abin nan wa zatu sharifa to jike annabi ma wanda kun ka gado abin da za a yi da gidan annabi aka farawa to jike annabi ma min babu aula shi yahi kamata jiki ne wato jiki ne ya zama fara shiga gaba ya fara aikata abin da aka so a aikata shi wa kullum malamin al'umma gaba aka son ya shiga ga al'umma fa kullum malamin al'umma so aka yi in dai abin nan alheri na to ya shiga gaba ya ce to jama'a abin gada da kun kaga ina yi to ga hukunci ne bai hada musu sai ya fara sun ɗoro haɗin to mun ga malam na kaza suna batun su yi tambaya sai ya taho sai ya fara gaba gare su sai su gani ya yi musu bayani kuma to haka nan ake farawa daga gidan annabi haka nan ake farawa ga annabi yace fa a awwalul musulmi shi annabi ne musulmi na farko ta kaddama wanda ba magana ta gabata a kai ne fi awwal hazi sura farko wannan sura annallaha ta'ala mana attabanni Allah ya hana tabanni bi ya ce wa al'adu ya adiyakum daga nan anka kore zaidu da danai ya koma zaidu ibn abin harisa wa huwa amrun maqbulun fi kulli mujtama'in al'amarin tabanni ko al'amari ne karbabbe cikin dukkan jama'a fala ya kabi fi man ihil kalamu don haka magana ba ta isa wajen hana shi illa idza in damma ilaihi filin. sai aiki ya hadu da shi waddarsu abin al'amalu ashaddu tadlisan wato darasi wato ya aiki shine ashaddu ta'thiran shi yayi ta'asiri mina abin nan shafahi wato darasi na aiki ya yi bisa ga darasi a shafawi wanda za a zo a faɗa mutane ba a gwada musu ba to a yi musu aiki su gani ya yi shiga zuciya don haka abin na na ittafaka annan nabi sallallahu alaihi wasallam zai da bin harisa an yi ita faki cewa annabi ya yi zai zaid fil jahiliya lokacin jahiliya wa ɗaba lahubinta a matihi ya bi bido mai ta yi zainabu bintu jahashin zainabu bintu jahashin bintu umaima diya umaima ita umaima bintu abdulmuttalib diya abdulmuttalib ta da da umaima da uban manzon Allah uban su guda sai annabi ya ce zai da ne na sai bidu mai ya bidu mai diya umaima fakare hatu hiya wannan yarinya Zainab tace ba ta son wanga yaro don bawa tace ba ta so ne wa huwa abdullah bin jashin tana da wani wa babban mutum abdullah bin jashin yace ni ma ban yadda a wadar da kanwata gabawa ba haka sun kai tsaye duk ba su yadda da wannan hukunci ba to daga nan sai qur'ani ya tilasta su walakin nahuma radiya bi zawaji amma sun yadda su aurat yarinya ta yadda ta aura uwarta ta yadda ta bayat wanta ya yadda a bayat bi hukumul islami saboda hukuncin musulunci da aya ta tautacci su aure sun ka ce to mun bi qur'ani Allah ya san ba mu so amma tun da yace yana so shi yace mu yi to mun yi don shi ba don muna so ba don shi shi yasa yanzu mun yarda dan Allah ya ce mu kun ga imani kenan to abin nan sai aka yi aure wa irda alannabi kuma don yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam kama ikita dattil aya kama da aya ta hukunta almutaqaddima wadda bayanin ta ya gabata wa ma kana mu'minin wala mu'minatin tace bayyawa ga mu'mini namiji bayyawa ga mu'mina mace idza qadallahu wa rasuluhu amran ya Allah da manzo ne suka hukunta al'amari an yakuna lahum al khiyara bayyawa ga musulmi su suna da zabi min amrin ga al'amarin su ila hazuwa karshe to falamma abdalallahu at-tabanni lokacin da Allah ya bata tabanni akabaran nabiyyu bi anna zaidan sai annabi ya bada to ukhbiran nabiyya sai an ka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi anna zaidan sayudalliqu zainab lalle zaid zai saki mata ta zainab Allah ya faɗa ma annabi cewa zaid zai saki matan nan tashi zainab fa iza dallaqaha zaidun idan zaid ya sake ta to fa innahu yuzawwiju lan nabiyyi Allah ya ce ma annabi to zai aura ma annabi ita liyu bayyana bi zalika shari'atahu don Allah ya bayyana shari'a ta nan wurin almuhu kama tabbatacciya kama haka ta'ala zalika kama wanda Allah ya ruwaito wannan yace abin nan wa istaqulu wa in taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان taqulu ka ambata sadda kake cewa lallazi an'ama Allahu alaihi bil islami ga wanda Allah ya wa ni'ima da musulunci wa an'amta alaihi bil itiqi kai ko kai mai ni'ima da yanta shi wa huwa zaid ibn harisa kana mai amin sabil jahiliya yana cikin wanda aka kamo lokacin jahiliya isharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla al bi'sa kame a aiko annabi annabi ya sai shi wa ta wa tabannahu ya yanta shi kuma ya tabanni nai kalai ka daujaka kana ce mai rike matarka gare ka killa ka ji tsoron Allah bi amri ha ga al'amarin sakinta wata ku bibi nafsika kana boyewa cikin ranka mallahu mubdiya abinda Allah zai bayyana shi ay mudhiru wa huwa amruka bi tazawuja shine umarnin da ya baka ka aure ta idza zai da in zai da ya sake ta yubdila bihi al'adati jahiliya dan Allah ya bata al'ada jahiliya da shi don in danka na baka auren mata tai saboda haka da ya ce eh, in ya saki eh, ka aura kenan ba ɗanka ba ne wata kashen nasa kai ko kana jin tsoron mutane an ya kulu kasu rika ciya ta zawaja a zawajata ibini ya auri matar ɗanai wallahu a haƙo an taka shawa bi shi a Allah shi ya cancanta ka ji tsoro ne cikin dukkan komi wata zawaja ina ma huwa min wazifati tabligi auren mata zaidu yana cikin aikin a tabligi da sako nasu ga mutane ma amaraka Allah bi iblagi abinda Allah umarce ka ka'i da sako wa dallaka don sai da ya sake ta ha sai idda ta kari wa zawwajahu Allah iya annabi na jin nauyi sai Allah ya kire mala'iku ya shaida masa ya aura ma Muhammadu ita sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai an ka dauro mata aure da sama kama hukiya kama da aka rawaito fi qaulihi ta'ala cikin magana Allah falamma qada zaidun minha hawa daran sadda zai da ya ƙari bukata te da wannan mata zawwajina ka mun aura maka ita wadda kala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ta ji didi a kadin annabi ya yi dukuli da ita ba tare da an kulla wani sabon aure nan ƙasa ba Allah ya ce shi ya daura auren da sama wala ta karira sadakin kuma ba wani sadaki da an ka tabbatar Allah ya biya sadaki can shi ya yanka kuma shi ya biya dada dada kowa ya ba shi ya sani wa mu ba san kowa Allah ya ba sadaki ba don bai faɗa mana ba kowa Allah ya ba su dakin shi ya san dai wanda ya baya ya dai daura aure kuma an yi komi an kare da can sama duka an kai wa'annan abubuwa wala ta gari da sadakin wala shay'in babu wani abu mimma ya kuna sharaɗan fi hukukina cikin wani abu da ya zamo sharaɗi ga aure wajen aure ga hakokinmu wa masharu na ko wanda aka shar'anta muna wa haza min khususiyati sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin hususiyar annabi ya yi aure bai ba da komi bai wa kowa magana ba wannan sai annabi shi dai adda irin wannan izini mu ba mu da wannan wa kana zawuju sallallahu alaihi wasallam bi daina auren da annabi wa zainab sanata 50 min alhijra hijra na da shekara biyar wakila sanata 30 wasu sun ce shekara uku wa hiya awwalu man mata hu min zawjati ita ce mace ta farko da ta mutu bayan mutuwar manzo Allah ita ce mace ta farko da ta mutu min zawjati sharifati cikin mata ne masu daraja mata ba da hube ashir sinina bayan mutuwa annabi da shekara goma ita ko sai ta haihu a sai ta mutu bayan mutuwa ta da shekara goma ita ko sai ta mutu an thalasin wa na sana tana da shekara hamsin da uku ko da tabbar duniya fata zawaja abin nan fata abin nan fata zawaja annabi ya aure ta Wahiyar bintu salasin wa na sana ko da ya aure ta shekara ta arba'in da uku walahu sittun aw tis'un wa kamsuna sana shi ko yana da shekara hamsin da tara ko da ya aure ta shi annabi ita ko tana da shekara arba'in da uku aulama alaiha bishati ya yi mata walima da akwai guda don kusan kowace mace da irin arzikin da taka zuwa da shi cikin mata ne wata da ya aura ko ɗari bai da almajirai ya ce ma duk ku tsaya duk wanda adda abinci na hukunta shi dole sai ya zube ga kirgin ga ya da wani kirgi kowa ya zube na annabi ya addu'a ya ce kowa ya ɗauki kaya ne da mai sa'i guda mai tayin hannu kowa ya kawo an ka zuba da ya gama addu'a ya ce to shi kenan da an ka gama addu'a kowa sai ya ɗauke nashi sauran albarka sai ta rage sai kowa ya ce shi awali mata bai da komi amma kun je wata da take haraka ta arziki ta kun je wata da akwai ta taho akwai an ka yanka mata to ko gobe kowa ka aure haka ne yake wata in za ka auren ta komi naka sai ya kare. wata ko in za ka aure ta komi naka sai yalonka eh to arziki na kowa da arziki ne to ita kun ji arzikinta da akwai an kai mata walima wa da amal musulmi na khubzan wala amal ya ciyar da musulmi kowa sai da ya ci burodi da nama zalla ya koshi hatta ta raku sai da sun kabashi. shi rawahu shaykhani an anas amaraka allah bi hadha dawaji allah ya umarce ka da wannan aure likai la yakuna ala mu'minina harajin don kada mu'mine su samu kunci fi azwaji adiyahin ga auren matan yan da'awarsu idan ka domin wadara in sun ƙari bukata da su lizawaji abin lizawali hukumin jahiliya don a gusa da hukuncin jahiliya fi tabanni ga tabanni wa baqa'i hukumin la a bar hukuncin Allah ya tabbata wa kunta takrahu zalika kai kuma annabi da ba ka son a ce ka auri matar zai wa kana amrullahi maf'ula al'amari Allah ya kasance abin aikatawa ai mawjudan fil kharij la mahala wato ana samar da shi a waje babu makawa dole to Allah saboda girman ka Allah ka gafarta muna Allah ka yahi muna Allah ka zauna da Najeriya mu lahiya Allah ka hada kan Najeriya zababbin shugabannin Najeriya Allah ka ba su gudunmawa Allah ka gusar da hituna kowace iri daga Najeriya to dama akwai littafin da muka ce marmakon tambayoyi da muke karantawa za mu samu yan kwanuka kamar biyu sai a karanta wannan littafi saboda muhimmanci ne ga rayuwarmu sai a karanta shi madadin tambayoyi wato littafin na sha karanta shi lokacin wancan lokaci na sha karanta shi hakun ka yi ta tambaya to malam in shugaban ku kahiri na fa ina ce muku ni dai abinda ni karanta in an kato lokacin zaɓe in ba ku son kowa shugaba addu'a in ba musulmi na ba ku yi tsaye ku ga musulmi ya hau to wannan babi da ni sha karanta muku ba shekara ɗaya ba biyu ba to shine nake so in sake karanta muku inda gaskiya kuka yi tambayoyin da kun kai min sannan cewa wai sannan shugaban ku ba musulmi na ba to inda gaskiya kuka yi bari in sake karanta muku yanzu shugaban ku wani na to inda gaskiya kuka yi ku biyo ni mutai ya ce addu'a uli wulati amril musulmi ya addu'a ga shugabannin al'amarin musulmi shugabanni wa'anda suke musulmi na kuma shugabannin ƙasan musulmi na inna du'a bil khairi lalle addu'a da alheri wal magafira da ya addu'a da gafara li umumil muslimina ga dukkan jama'a musulmi lahu sha'anu azimun yana da sha'ani babba idan ka ce Allah ina roƙonka dukkan musulmi Allah shi gafarta musu duk muslimin da Allah ya yi da wanda Allah zai an baka lada guda kan kowani babu ibada da zakai ka samu lada kamar wagga in ba shugaban musulmi ka kawo addu'a ba shi dai kaka samun lada kamar ga hawa da tahita to kun gani yin addu'a ga musulmi gaba ɗaya kai musu addu'a alheri to yana da sha'ani babba waya rattaba alaihi ujurun kasira ladaddaki masu yawa na jeruwa gare shi wa khairatun mutanawwa da alkhairu masu nau'i daban-daban fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira wa huwa min muqtadiyati uquwatil iman yana cikin abin da ƴan uwantaka ta musulunci ta hukunta allati tajma'uhum wa tarbaduhum wadda take hada musulmi take daure su waje daya wa qad sabaqa haqiqa ya gabata dhikru ba'd al adilla ambaton sashen dalilai ala zalika akan wannan amma al hadisu huna amma maganan mu anan fa sai yakuna khasan bid du'a'i zai zama kebanci bid du'a'i li wulati amril muslimin da yin addu'a ga shugabannin al'amarin musulmi alladina bihim bi tawfiqin min Allah tantazimu masalihum wanda da su shugabannin musulmi ake samu da muwafaqar Allah da taimako nai al'amarin musulmi ya hadu maslahar musulmi ta hadu hitina kowace iri ta bushe wa tashtami'u kalimatuhum kuma kalmar musulmi ta hadu don wanda ba musulmi ba sun yake ya ga sabani tsakanin musulmi wanda an musulmi ko sun yake ga kan musulmi ya hadu ba sabani wa su buluhun kuma hanyoyin musulmi su samu aminci shekaran jiya babba abin mamaki wani ke gaya mai ce wallahi malam karhe biyu jirgi ya sauka Kano ni ce to an kai ya ce karhe uku mun ka iso sakwato na dare a sha biyu kai sha biyu na dare sha biyu na dare jirgi ya sauka ya ce karhe uku mun ka iso Ya ce wallahi malam ko kuje ba mu gama da shi wanda ya tare mu ba jama'a mai haka daɗi. kai dori kana farawa jirgi na aje ka sha biyu ka kwasa dukiya ka hau abin ka kawo daji ka baro ta cikin daji ka kawo cikin kai dai to kun ga wata umanu subulhu sai a samu hanyoyin su su zama amintattu wato kamu salatu masallatai su kuma a tsaye da sallah da kyau wa a duhun kuma a yaki bakiyansu wa bidunihi in babu shugabanni na kware ga musulmi ta ta'addalu a hakamu duk hukunce hukunce wacewa ta kai wata umul fawda rikici rikici sai ya gami wani gari ka ji rikici ɗaya aka ta yi wa ya katallul amnu aminci sai ya wace wa ya kasur salbu an shi dukiyar mutane sai shi yawa wa nabu kwace dukiyar mutane sai shi yawa wa anwa'ul itida'i nau'i nau'i na ta'addanci sai shi yawa wayan salimu sarhul islam sai ginar gidan musulunci ya wace wala ya amanu nasu ala dima'in ko mutane ba su samun aminci ga jininsu wa amwalin da dukiyoyinsu wa aradiyan da mutuncinsu to amma in akwai shugabanni waɗanda a musulmi na kware sai a samu gyara qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah ya ce yajibu an yi orafa wajibi na mutane su sani anna walayata amrin nasi lalle sha'anin siyasa na shugabanci al'amarin mutane min a azami ta dini yana cikin mahi girman wajiba addini kun sa akwai munafikan Allah waɗanda ka cewa wai siyasa ba addini ta ba akwai munafikan Allah masu bautar coci waɗanda ka faɗin hakan don wata coci ce a Ingila ita ta bullo da wannan coci ta a Ingila ita ta kawo na ra'ayi to akwai munafikan Allah cikin masallata waɗanda adda wannan ra'ayi ya ce to wajibi na al'amarin siyasa ta musulunci wajibi na a ɗauke shi min a azami wajibatin dini cikin mahi girman wajiban addini bal labudda ya ce bal la ƙiyama dini illa biya ya ce kai in ma siyasa ba ta tsayu ba to addini bai tsayuwa ai ka tambi kowa ka sani kowa ba ka tambaya ka sani aiki wani an kaba zuwa masallaci don tsoron hari eh, ai kowa ya sani ai fa inna bani adama lalle ɗayan adamu la tatimu maslahatu maslaha su ba ta kammala illa bil ishma'i sai sun haɗu wuri guda li hajati ba'din ila ba'din don sashe suna da bukata ga sashe wala budda lahum kuma babu makawa gare su inda al-ishma'i in sun ka haɗu wuri guda min ra'asin dole su samu shugaba ila an kala har inda malamin ya ce wale annan laha ta'ala aujaba al'amr bil ma'arufi domin Allah ya wajabta yi umarni da alheri wannan haya an munkari ayi hani ga aiki mara kyau wala ya mu zalika illa bi kuwatin wa imaratin to umarni da hani bai kammala sai in akwai kari kuma akwai shugabanci sai da shugabanci wa kadhalika sa'iru ma aujabahu min jihadi haka nan sauran abubuwan da Allah ya wajabta na jihadi wal da adalci wa iqamatul hajji da tsaida aikin haji wal jam'i da ja'a bin wal juma'i da tsaida juma'a wal ayadi da tsaida sallolin idi wa nasrul mazlumi da taimako wanda an ka zalunta wa iqamatul hududi da tsaida haddodi duka waɗanga da kunka kaji Allah ta timu ba ta kammala illa bil quwwati wal imara sai an samu kari kuma an samu sarauta sai da shugabanci ila an kala inda yace fal wajibu abinda an wajibi ga musulmi ittikhazatul imarati dina a riƙe shugabancin ƙasa addini na abinda an wajibi fal wajibu imarati dinan abinda an wajibi a riƙi sha'anin shugabanci addini na wa ƙurbatun ibada ce yutaqarrabu biha ila Allah wanda ake kusanta da ita zuwa ga Allah wa inna taqarruba ilaihi fiha bid'ati a kusance Allah ga sha'anin sarauta bai da'ati ayi ma Allah da'a ciki wa da'ati rasuli min abdul qurbati yana cikin ibada ta yako daraja yau ka zama kansala ka yi tsaye ka ga chairman yayi abin da ya kamata ladar da za a baka duk malamin da abin nan kai duk a game ladar su ka ta yi ta yawa duk limaman da abin nan kai masu ba da sallah da malamai masu karantawa ladar ka ta yi ta su yawa wa min huna ce to daga nan wurin fa innahu yata'akkadu ala kulli muslimin yadda al'amarin yake ya zama dole ga kowane musulmi an ya kuna nasihan ya zama mai nasiha liman waliya amrahu ga wanda ya jibinci al'amari ne wajibi ga kowane musulmi musulmi aka magana ba kairi da minahiki ba ya zama wajibi gare duk wanda an ka ce shi a shugaban ƙasar ka shi a gwamnanka shi a ciyaman ɗinka wajibi kai mai nasiha ka kama mai ka ga yadda za a yi a yi nasara ga tahiyar nan wajibi na muɗi allahu kuma wajibi na kai mai da'a bil ma'rufi inda ya umarnin da bai saba ma shari'a ba gaira mabdinin li sharrin ka ka boye mai sharri ka ɗora cikin zuciya ka kana nuhin shiri sai in ba musulmi kake ba in musulmi kake kakai wannan au gishin kakai mai algusu au khadi'a kakkaci amana take Lima na fata zalika hadil islam don waɗanga abubuwa duka sun saba ma shari'ar musulunci wa ma da'a ilaihi rasulu kuma ta saba ma abinda manzo yayi kira gare sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu adi'u allah wa adi'u rasula ya ku wanda suka yi imani ku yi da'a ga allah ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da masu umarni shugabanni daga cikinku rawa muslim sahihu muslim ya rawaito hadisi fi sahihi cikin lutayi ne hadisi ingantacce an tamim bin aus ad-dari radiyallahu an qala tamim ad-dari ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce addinu musulunci an-nasihatu nasiha addini qalu sahabbai sun ce muna tambaya liman ya rasulullah wa za wa nasiha qala lillahi ce ku yi ma Allah nasiha abinda ayi ma Allah nasiha ku yadda shi ɗaya aka bautawa na biyu wali kitabi ku yi ma littahi ne nasiha ku yadda duk abinda ƙwar'ani ya kunsa gaskiya na na uku wali rasuli ku yi wa manzo ne nasiha duk abinda manzo Allah ya zo da shi ku yadda gaskiya na na hudu wali a musulmi na kowa shugabannin musulmi nasiha ku kama musu duk yadda za a yi su yi nasara in musulmi na sai in hukum musulmina wa amatin da sauran jama'a musulmi sai haɗin ku musulmi na sannan za ku kama mashugabanninku na musulmi to wannan dan kaɗan muka ambata za mu ci gaba da karanta shi hannu kai ƙarshen babin duk wanda an musulmi wajibi shewa shugabannin musulmi nasiha da ba muna ta karanta muku kuna ta tawili ku taronan ku taronan mu ko dole na kowane na shugabanci jama'an musulmi mu a wurinmu wajibi na a kama mai shugabancin nashi nasara to sannan kun yi tunga kun koma gehe kun ce ai wanda ka shugabancin goma musulmi na ba to yanzu musulmi na ka yi duk wanda kun ka ji ya hito da wata kawa angula in kun ka goyi bayanai kun bar musuluncin ku ku yi tsaye ku yi abin da annabi umarce ku ku ga cewa ƙasa ta zanna lahiya ƙasa ta yi arziki ƙasa ta samu kwanciyar hankali an koma kamar wadda ake da cikin aminci da tsaro kasuwanci ya koma daidai an samu ayyukan yi wa'inda sun kai yaudara mutum guda shi bai aiki mata ta albashi mata ne su uku kowa albashi ɗiya ne su goma sha ɗaya kowa albashi ya banza ya sadu albashi in wata ya dushi ɗaya ka karɓa ga ɗiyan tarkawa zaune sun yi digiri har da digirgir babu aiki ga wani can na kwasa kuɗi ga banza wasu an manya to ku tashi ku yi mu shugabannin musulmi addu'a duk su gusar da wannan zalunci kowa in dai wajen aiki na duk wanda bai zuwa aiki a kore daga aiki duk wanda bai zuwa aiki ko dan wani a kore daga aiki malamai da aka ba allowance naira dubu ɗari da kaza duk an shi shi a ɗauki ma'aikata aiki mai haka ko ofis baka ta zuwa ba wai ga wata duk aka maka kuɗi don ne kana mace amana sarakuna da aka ba abinda aka ba su a yanke shi in dai magana aiki na fagen aiki mai aiki aka ɗauka ba ce gwamnati ta yi kyautatawa ba ta yi wannan gehe daban amma dai ta fagen aiki to a sa ma'aikata ga yaran na duk sun yi aiki sun yi karatu duk aiki suka bida duk aiki suka bida wani in ka gane kamar dan kwaya har da digiri ga wurin nan da yake aiki na bai samu ba to ku yi ma shugabanninku addu'a ta alheri wadda kun kaji annabi ya ce har su sa matsaya da kawawansu duk su ba ku aikin yi bana a yi mata hudu-hudu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana da mu da ku Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah ya kyautace halayenmu Allah ya kyautaci ɗabi'unmu Allah ya zaunar da Najeriya lahiya Allah ya haɗa kan Najeriya Allah ya haɗa kan 'yan Najeriya mu duka da muka taro na Allah shahada mu aljanna